أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل تبتاك ألا مأوكشين سلكي ميكوا ميكومي صلاتي لسلم وكشيين هلك أني محمد da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a ashirin da biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara takwas wacce ta dace da goma ga watan bakwai miladiya shida mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi ah, mai albarka kitabu tauhid wallafawar ashe kan alama, المفتي الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه حكم شيني درس منا عشرين لدى أتكيوانا لتافي من البركة ولا أتكيوانا بابي نبيو ما ليك من مغنى akan abubuwa masu mahimmanci sun fita masa suna akwalun wa af'alun tunafi tauhid na tunaqqisuhu tabi da yake magana akan furuci maganganu da da ayyuka waɗanda suke suke warware tauhidi ko kuma waɗanda suke nakasta tauhidi din to a wannan babi na biyu za mu tashi a fasali na biyar kuma da babin ke da fasali goma sha ɗaya ko za mu tashi a fasali na biyar shi ma da ke fi bayani hukum istihza'i biddini wal istihanati bi hurmatihi zai bayanin hukuncin istihza'i izgilanci biddini da addini yi ma wani abu na shari'ar musulunci izgilanci walittihanati bi hurmatihi da kuma wulaƙanta abubuwa masu alfarma na addini ɗin ko mutum ya yi ma izgilanci ma wani abu na addini ko kuma ya kaskantar ya wulaƙanta wani abu wanda yake da alfarma a addini shi ya zama ba shi da wannan abun da wannan alfarman a gurin shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da yana da alfarma shi ya wofantar da alfarman ya zama shi baya ganin wannan alfarman shi ne wannan fasali na biyar ƙarƙashin wannan babi zai mana bayani insha Allah malai ce al-istihza'u bid-dini riddatun 'anil islam izgilanci ma'addini ridda ne daga musulunci yana cin abin da ke sa mutum yanzu musulmi kuma yanzu ba musulmi ba mutum ya zama ya bar musulunci kwata-kwata cin ba gane ma da yake wa kurudun ani dini bil kulliya yana sa mutum ya zama ya fita daga musulunci kwata-kwata gaba ya zama ba shi da wata alaƙa kuma da musulunci sai dai suna da riga قال يتي قال الله تعالى ألا مدوكتين سركيكي شيوا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أنا آية ko waɗannan ayoyi sun sauka ne lokacin da ake dawowa daga yakin tabuk sabai suna sun je yaƙi suna dawowa <clears throat> munafukai suna gaba munafukai kuma sun yi gungunsu su kuma a baya ana tafiya sai suna izgilanci masahabbai suna faɗin maganganu na wulaƙantawa da izgilanci gare su sahabban annabi sallallahu alaihi wa mutane ne na musamman masu alfarma ta musamman duk abin da sahabbai suka yi tun daga zuwansu yakin haddawa umarni ne na Allah bisa harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan munafikan sai suka mai da halin da sahabban suka shiga halin abin yin izgilanci daga cikin abin da suke fada suke cewa ba mu taba ganin mu dai ba mu san wani mai sai cin tsiya da kuma ragonci a filin yaƙi wa makarantar mu nan mana suna ishara zuwa ga sahabbai sahabban ma ba a waɗanda ma suka haddasa Qur'anin cikin sahabban su suke zagi ma tsoron sahabban mu shi da suke tsifayin qurra'una waɗanda su ne makarantar alƙur'ani a cikin mu suka rinka faran irin waɗannan maganganu wani da ya ji maganan ya ji ba zai iya maganan ya yi yawa kuma sun yi nauyi ya ce musu wallahi sai na faɗa manzan Allah abin da kuke faɗa ya zai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ce a kira su ko su yi confirming ga abin da aka ce sun ce sun kiran ko ba su faɗa ba fiya ya ku annabi sallallahu alaihi bai ce ai na san munafukai ne za su faɗa a'a ya ce a kira su su zo su zauna ga abin da shi kuma wanda ya zai faɗi maganan game da su shi kuma ba munafiki mazalla kan sahabi ne mutumin kirki ne amma ka'idar nan tana kan kowa in ja akun fasikun bi naba'in ta bayyana yace a kira su su zo a maimaita a gaban su su kuma su tabbatar sun faɗa ko ba su faɗa ba in sun yi dinayin albayyinatu alal mudda'i shi wanda ya kau kara sai kawo shaida wanda zai masa shaidan cewa sun faɗa ko ya kawo shaida ko so su rantse cewa ba su faɗa ba kafin su zo Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ya kwamfani manzo Allah cewa sun faɗa ga mafi girman shaida kenan har Allah ya faɗa mishi in ka tambaye su ga abin da za ku ci sun suka ce kuma kai kake musu kaza Allah ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'am Allah ce in ka tambaye su za su ce maka ba su faɗa ba alhali sun faɗa kuma abinda za su ce maka shi za su ce maka ko muna hira ne na ɗan wasa da raha saboda mu samu sakin tafiya amma ba muna yi da su ba ne Allah ce haka za su ce maka Allah ce to in suka ce maka haka kai kuma ka ce musu kul ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah gama da ayoyin Allah da manzansa kuke mai izgilanci Allah ce ka faɗa musu wannan abin da su a maka nan ƙarya ne abin da wani zai faɗa maka shi ne gaskiyan abin da suka faɗa kaza da kaza game da sahabbanka amma yanzu ka faɗa musu cewa ni Allah na ƙarfi faɗan yanzu ka da sahabbai suka yi faɗa daga ni suka yi faɗa Allah ce ka tambaye su da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgilanci na sunan sahabbai babu amma su da wasu ɗaya darek da sahabbai amma sun yi da sahabbai a lokacin sahabbai sun fito aikin gidansu ko aikin Allah aikin Allah su sahabbai yanzu abinda suka yi aikin Allah suke yi sai aka musu izgilanci aka faɗa musu magana ta wulaƙanci sanadiyar suna aikin wa Allah sai Allah maɗaukacin sarki sai ce wannan abin da aka faɗa musu shi aka faɗa mishi an faɗa ma ayoyin shi ne an faɗa ma manzan shi ne sunan sabon ma kwata-kwata bai shigo ba Sai da ba aikin gidansu suka je yi ba aikin Allah suka je yi to sai Allah ce in ba ku san lebul na ɓarnan da kuka yi ba ba ku san matsayin abin da kuka aikata ba Allah ce ka ce musu la ta kar ku ba da wani uzuri kar ku ba da wani hanzari Allah ba zai karfi uzurin ku ba qad kafartum ba'da imanikum tabbas hakika kun zama kafirai arna bayan da kuna masu imani an fahimta ku yanzu abin da yasa suka zama suka zama kafirai suka bar musulunci suka rabu da iman su ya sanadiyar ne gilanci kuma kaga izinancin nan directly sun yi ne da wasu kowa ga wani amma lokacin da suka yi da wasu nan su wasu nan sun fito aikin Allah ne ba aikin gidansu ba kuma an masa izinanci ne akan aikin Allah ba aikin gidansu ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya karfi sai kaɗan a maimakon su an fahimta ku to kaga wannan zai nuna maka yana da hatsari yana da hatsari sosai ka yi ma wani izgilanci sanadiyyar yana wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karanta a musulunci an fahimta ku malam zai mana bayanin lafuzza da dukkan kowanne daga cikin waɗannan lafuzzan da ma wasu waɗanda bai faɗa ba duka suna shiga ƙarƙashin izgilanci malaki hadhihi aya wannan aya tadullu ala anna listihza'a billahi kufrun yana nuna cewa yin izgilanci ma Allah kafirci ne wa anna listihza'a bir rasuli kufrun yana cewa lallai izgilanci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ne wa anna listihza'a bi ayati llahi kufrun yana nuna cewa lallai izgilanci ma ayoyin Allah kafirci ne فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها دوان دي إزغلان في دكتور جسم ودنن الأمر سو جي دي كدوان إزغلان في دقباء دي أكم دقباء عفا امدعو سو إذن والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول وصحابته فنزلت هذه الآية yace abin da ya auku daga waɗannan munafukan su fa sun izgilanci ne ga manzon Allah sallallahu da sahabbansa amma sai wannan ayan ta sauka Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi ha kaga cikin guda uku guda ɗaya suka ɗauka sune wa rasulihi amma Allah sai haɗa duka uku har ma waɗanda ma idafa ce waɗanda su implication ne su da sahabbai ko haka wani amma kuma duka Allah ya haɗa da shi gaba ɗaya malai ce falistihza'u bi hadhihi al-umur mutalazimun in mutum ya istihza'i da ɗaya daga cikin waɗannan to istihza'i da guda ukun nan gaba ɗaya sun lazumce shi duka sun lazumce shi malai ce falladina yastakhifuna bi Lahi ta'ala wa ويعظمون دعاء غيره من الأموات لكي haka ma waɗanda. suke nuna ƙasƙanci ma tauhidi suke nuna mafi mahimmanci ga tauhidin Allah maɗaukakin sarki suke girmama kiran wani wanda ba Allah ba daga matattu wa idza umiru bit tauhidi wa nahaw 'anil munkari ittakhaffu bidhalik a duk lokacin da aka umarce su da tauhidi aka hana ku an shirki daga barin shirka aka ce su bar shirka istaqfu bi zalika sai su nuna kaskancin hakan su nuna wani abu ne wulakantacce su ma duk sun shiga ciki kuma qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a waɗannan ayoyi cikin suratul furqan suratul furqan Allah ce wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan فهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلونا عن, عن آلهتنا لولا أن قدمنا عليها الله مدعوك كسر كيسي وإذا رأوك سوى أنم مشركا كافرا دلوك تنسك ذنك إن يتخذونك إلا هزوا هو سنع ميدا كي أبنين إذهلن شيني أبن وعطاد ورجي kai manzon Allah sallallahu alaihi sai su rinka maka kallo kallon wani abun wasa wani abun warge, wani abu mara muhimmanci har za ka yi suna cewa hadha alladhi ba'atha Allah rasula yanzu wannan ne wai za a ce Allah ya aiko shi a matsayin manzo wannan da ya tashi a cikin mu wannan da muka san shi muka yi kaza muka yi kaza a kaga Allah ya aiko da mutum kamar wannan a ce shi ne manzo har za ka suna cewa in kada la yudilluna an alihatina haka suna cewa ai kaɗan ya rage ya ɓatar da mu ya sa mu kauce hanya mu bar allolinmu haji wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine zai ɓatar da su kana su suna kan wata shari'a kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam saura kaɗan ya ɓatar da su ya sa su bar hanyar allolinsu yace laula an sabarna alaiha mata da ba don mun yi haƙuri ba mun tage a kan bin ƙallolinmu ba da mun je mishi da tun ya ya ɓatar da mu haka suke cewa an gane ku sai Allah maɗaukakin sarki sai ba su amsa sai ce wa saufa ya alamuna hila ya raunan azaba man a sabila Allah ya ce da sannu a lokacin da suka ga azaba da sannu za su san wane ne mai wanda ya bata wane ne ba shi a kan hanya ba da manzan Allah sallasan ke su zuwa gare sun ce batar da su zai yi ba Allah ke to fa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila lokacin da sannu lokacin da suka ga azaba kiri-kiri za su san wane ne batacce an fahimta ko yanzu kaga wannan kuma ita ce ɗabi'a ta duk wani son zuciya ya girma a ya girma a gare shi ya sa ya zama shi yake kontrolin ɗinsa fir'auna ai ya faɗo kwatankwatan irin wannan ga annabi musa alaihi salam ko a alam nurabbika fina walidan alhatta fina min umrika sinin yace wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa anta min al-kafirin ko yace shin ba mu ka ba a nan tun tana ɗan ƙaramin yaro ka zauna a gurin na wani shekaru masu yawa mu muka rene ka tun tana jariri har ka girma duk wannan abin da muka maka daga ba kuma ka aita fa'alata kallaki fa'alata ka aika ka aikata ka aikata wa anta min al-kafirin ba kuma kuma daga cikin kafarai ka kafirce mana Wai Fir'auna ne ke ce ma annabi Musa cewa ya yi aika-aika ko ma shi kafiri ne yanzu. An fahimta Sai da ɗabi'a ce ta ta kafirai. To kaga duk wanda zai zama wannan ita ce ɗabi'arsa ana kiransa zuwa ga abin da yake daidai. Kuma ya san cewa abin da ake kiransa zuwa ga shi nan shine daidai. Amma ya jingina ɓata zuwa ga mai kira zuwa ga tauhidi. Shi ya jingina makansa su shirya wannan sunna ce ta kafarai tun na farko. kuma ɗabi'a ce na kafirai saboda duk wanda ɗauki wannan ɗabi'a ya ɗauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na kafirai fahimta ko saboda ka ana ji masa tsoron ranar alkiyama ya tashi a sahun kafirai bir sallallahu alaihi عليك فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم izgilanci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya hade su daga لغبشك وما زال المشركون يحبون الانبياء يتي مشركي بس قشي بسنا ايضا تأنباوا ويصفونهم بالصحاهة والضلال والجنون اذا دعوهم الى التوحيد سنا سفا تافد ووطا جأتا جهوكا ادلوك تنزغي يا سواب زواج توحيدي ايه inna naraka fi safahatin ko inna naraka fi dalalatin duka annabawan Allah ne fa suke faɗa musu wannan mu muna ganin kai kana cikin wauta ne wauta ne masu ba shawa muna ganin kana cikin bata ne ya qaumi laysa bi safahatun ya qaumi laysa bi dalalatun shi ya ku mutane na wallahi babu wuta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin walakinni rasulun eh, ko duka sai mu Allah ya tare da mu ba ku ta tare da ni ni manzo ne daga Allah ubangijin talaka sai Allah ku tar kai shi bauta ne kawai da rashin wayewa ko ba haka ba wani ya ce a talauci ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tayin ku suka ce duk abin da kake so na dukiya ka faɗa kan baka duk abin da kake so na mata za ta matan da suke duk kowace mata mace kyau a jaziratul arab yi faredin ɗinsu ka zaɓi irin waɗanda ke so za a tara duk wani asad da ake da shi ka faɗi wanda kake so mu kawai buƙatar mu shine ka daina wannan wa'azi ko ka daina wannan wa'azi Annabi sallah sai ce duka ba wannan bane damuwansa damuwansa shine Allah ne ya aiko shi a dukiya yake so da dukiya yake so in yi addu'a Allah zai bashi duk abin da yake so duk abin da yake so Allah zai bashi amma har addu'a ke Allahumma ja'al kuta ali muhammadin kafafan wannan manzo Allah yake kenan ya Allah ka sanya abun cin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi kafaf babu yabo ba fallafa abin da zai za a ci a koshi ba za a rasa ba ko ba za a tara har a tara a so ba manzo Allah haka yake addu'a yake roƙon Allah madaukakin sarki kun fahimta ku da addu'an da ya sa aka saba bi daga gurinsa duk da ruwayan hadisin malamai sun tattauna a kai Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni yawm al-qiyamati fi zumratil masakin Allah ka rayar da ni miskinan imam bai haƙe ce miskinan anan ai mutawadi'an ka sa in rayu mai kankan da kai mai tawalu'u babu alfahari babu dukiya da ya sa ni girman kai kuma ka kashe na a haka a ranar alkiyama ka tafi cikin mutane masu irin wannan siffar kuma ga da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da zai roki Allah kawai ya bashi ba shi kenan ba a wuce gurin a'a to haka suke cewa malaike lima suna suna kiran annaba da waɗannan siffofin ne lima fi anfusihim min ta'zimi shirki saboda abin da ke zukatan su na girmama shirka wa haka za tajidu man fihi shibhun minhum إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك قال يتي كمان هكا نزاها قدو لكي كمان تيتين يادسو وتصفى إلى صفا سو إن يجم يكرا زوا دا توحيد سيرن أمسا إزجلنش ليس يكي مسا إزجلنش شين دا أبنك يزوش يسنى جرم وشركة qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ke cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai da suke kira suke rike koma bayan Allah su zama kishiyoyi na Allah su zama abun buta. sai kaga suna kansu irin san da a makowa sai Allah Allah ce faman ahabba makhluqan مثل ما ي... مثل ما da duk wanda ya so wani abun halitta kwatankwatan irin irin san da yake ma Allah fa huwa mushrikun lallai wannan mushriki ne wa yajibul wa yajibul farq bayna al-hubb fillah wal hubb Allah ya zama wajibi a bambanta tsakanin al-hubb fillah so dan Allah da kuma al-hubb Allah so tare da Allah akwai bambanci kana son mutum so ne dan Allah alhubbu fillah to zai zama kana son shi ne gwargwadon biyayyen shi ga Allah iya iya yadda ya kai ga biyayya ga Allah iya yadda son shi yake karuwa a zuciyarka iya kuma yadda ya kai ga nisa daga biyayya ga Allah iya yadda kuma kake jin ka ba ka son shi son shi ke raguwa a zuciyarka amma in kana son shi ka haɗa son shi ne in kana mishi al'ubu ma'allahi ne to zai zama kana za ka iya saɓa ma Allah don ka faranta masa in abin da yake so ya ci karo da abin da Allah yake so ka zama cikin rudani ka ce na rasa wanne zan yi saboda mai kara nuka al'ubu ma'allahi, to shi wannan na biyun shirka ne shi kuma na farkon shine musulunci shine alhubbu fillahi an fahimta ku ma'ana daga lokacin da ya bar Allah kai ma za ka yi ne haka bar shi shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin mutane bakwai da za su shiga aljannan Allah ce rajulani حابات الله اجتمعا wa وتفرقا عليه mutane biyu waɗanda suke son juna don Allah da wannan suka haɗu kuma akan wannan suka rabu kaga alhubbu fillahi kenan amma alhubbu ma Allah wannan shirka ne an fahimta ku haka dole mu tantance waɗanda muke son su wani irin so muke musu so dan Allah ne ko so tare da Allah mun ji bambanci malaka ya zama wajibi a bambanta tsakanin abubuwa guda biyu malaka fa ha'ula'il ladina ittakhadhu al-qubur awsanan تجدهم يستهزئون بما هو من بما هو من توحيد الله وعبادته yace waɗannan da suka rike kaburbura suka zama gumaka za ka same suna yin isgilanci ma abin da shine tauhidi ko abin da shine bautan Allah wa yu'azzimuna mattakhadhuhu min min min dunillahi suna girmama abin da suka rike kuma bayan Allah a matsayin waɗanda wai su ne za su cece su ويحلف أحدهم اليمين يمين الغموس كاذبا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا انا هذا ذا متن زئي رنقوا دعا الله أكن كريا أبعينا ذن أوري رنقوا بشيخه أكن كريا من الله مكسوا ياتجنين جنمن شيخه أكن جنمن من الله زئي رنقوا دعا الله يمين الغموث su ƙirƙiri ƙarya ya rantse da Allah amma da ka ce to yanzu muna son mutum abin da ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka ce ka rantse da shehuwa wani. to ba zai iya mana shi a gurinsa shehu ya ji wa ya fi Allah suna nan da yawa malai ce wa katirun min fawa'ikin muta'addida tara ahaduhum yara anna anna istighathatuhu bi shaykh imma inda qabrihi أو غير قبله أنفع له من أن يدعو الله في المسجد إلا السحر yake za ga da daga tun waɗannan ƙungiyoyi mabambanta masu yawa ba ga mutum ya nemi ɗauki a wajen shehunsa a wajen ƙabarinsa ko wajen ƙabarinsa yana ganin ya fi masa amfani da ya roƙi Allah a masallaci a lokacin saho an fahimta ku za ga shi yana ganin in wani abu zai same shi shi ina shi shehunsa kawai zai kira waliyinsa kaɗai zai kira ba zai kira Allah ba shi yana ganin wanda ɗin ya fi masa zai fi masa sharp sharp zai fi biyan bukata sama da in ya kira Allah maɗaukacin sarki zai fari zai kira shehunsa ko ya ambaci sunan shehun ko ya faɗi shehun mujmalan ko ya shehu kawai ya yi shiru ko ya ambaci shehun an ji ambatan ya yanzu so da shi ne rausu zaman hmm? shine shine gausi na na zamani ka san ma'anar gaus hmm ma'anar shi shi matsayi mafi kololuwa a gurin gaus ne ba sinun ne a wajen shi ne wanda abin da Allah zai shi sai shawara da shi shi ma'anar gaus a istilahin sufanci a gani ko karanta addurratul khalida sharhin yaqutatul farida sai yadda yake suke bayanin ma'anan al-ghaus to ma'anan ghaus ne so shi in ya zagi ke shi ghaus ma'ana shine a wannan zamanin duk abin da Allah zai sai shawara da shi in yace Allah a bari za a bari kuma yace ayi to Allah sai ji kunyan shi ko Allah zai so sai ayi to Allah na jin kunyan shi تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا كل هذه المميات أو كشيات فركك لقوانا أو النسكي جنجنا وضوها قريش مالك ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد هذا سنة إزجلنشي ما دبوان دي شركة يبحن ينصنن يقوم الله كتوحيد كذا أبني إزجلنشي وكثير منهم يخربون المساجد wa yu'ammiruna al-mashahida yawa daga cikin zuwa ba suna barin masallatai ba kula da masallatai amma suna raya irin waɗannan gurare na shirka shi za ka ga da wuya ka ga masallatai an jiya da tsafta kana wahala amma kuma ka je ka ga gidajen shehunansu da zawuyoyi ka gani ya ga masallaci babu tsafta a lalace duk da ci komai amma in akwai zawiyan wani shehu kusa da masallaci shi zawiyan ka je ka gani mita ɗari biyu za ka jira takalmi ko ba haka bane za ka zo a rukuni ko ba gurin za a ga tsantsan yadda ake girmama shi kai ka ce wani rauda ce daga cikin raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma masallaci kudu har an gane su in ana so a gina in aka gina masallacin ana son a kula da masallacin sai a ki ba su an san su ba su kamu da gina masallaci amma idan aka gina zawuya ka ba su wato yanzu yanzu za a ga aiki Allah ka shiryar da mu yace fa hal hada illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi wa rasulihi wa ta'zimihi li shirk yace wannan ai babu abin da ya ja wannan sai nuna rashin mahimmanta addini da nuna rashin mahimmanta al'amarin Allah da ayoyin Allah da manzan Allah da kuma girmama shirka shine kawai ya jawo wannan abu malike wa hadha kathirun wuqu'uhu fil quburiyyin al yawm shi wannan kuma faruwar shi yana yawa a wajen masu bautan kaburbura a yau daga ta kabari a makabarta ga kyau shi da tsabtan shi ya fi masallacin anguwa saboda saboda yadda ake kula da kabarin saboda ana zuwa a nemi ɗauki a kabarin a roƙi kabarin a yi addu'a ma kabarin a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk wannan daga cikin alama na rashin muhimmanci addini da nuna addini second class ne shirka da barna da bautan wasu shine first class shine abin da ya kamata a fara ba shi muhimmanci Allah ka shiryar da mu ba insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu bayanin malam yayi bayanin cewa shi kuma istihza'i kala biyu ne kowanne kuma ya mana bayanin lafuzza da kalmomi da cin mutum ya faɗa sunan shi yayi isgilanci ma addini ba mu ji kalmomi waɗanda wasu ma sun yawaita a bakunan mutane ba su sauke shi komai ba insha Allah ta'ala kuma in Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba a wannan muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukaci sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira amin اللهم صل على محمد ala آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ala وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا